wallahi duk inda za ka shiga sai an kamo ka duk wanda ya ce ba za a zauna lafiya ba ya yi kaɗan shi ma ya ce zai zauna lafiya duk gudunsa ko ɓoyewarsa tabbas akwai ranar da zai gasa a hannu ƙuru-ƙuru ma'ana da rana tsaka zai ga ya faɗa hannun al'umma Al'umma ku daure ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin yadda aka sami nasarar kama waɗannan miyagu waɗanda suka hana mutane su zauna lafiya ta ɓangaren sace musu ababen hawansu wanda a dalilin haka ma'ana dalilin wannan mugun abu nasu sun sha illata mutane. A yau dai dubu ya cika, dama an ce duk yadda ka kai ga iya ɓoyewa, duk yadda ka kai ga iya saƙewa, duk yadda ka kai ga iya adana kanka. akwai ranar da za a tai inda kake ɓoye a shaƙo ka a kamo ka haka ka a hiddo ka a hukunta ka daidai da irin mugun abin da kake aikata ma mutane za mu samu ku cikakken bidiyon wannan nasara ku tsaya ku kalle sa cikin natsuwa domin ku ji kaf irin mugun abin da suke aikatawa da kuma yadda dubin nasu ta cika. kayan mu sa muku cikakken wannan bidiyo muna sanar da ku tun a nan da idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka me ya satar mashin satar mashin da kai a garin nan gaba ina kisan gaya da kuma irin karɓar mashin din da kai ta yadda ka karɓe shi na karɓi guda biyu ta wajen duka wani irin duka kai na da Sai da gaji da me? Guduma a ina? ah, a wani guri kada ka da gudumar? A gefe na. sa. Duka nawa ka masa? Duka uku. Guduma uku ka masa a kai. Sai ka karɓi mashin ɗin? Eh. Zai fashe kawai ka tafi abinka. A wani guri ne? Na ne wajen biya yau? Wajen biya yau hanyar shira. Hanyar shira? wajen wajen gidan fulawa eh. ɗayan fa dalli a jeji nake na shi eh. a caɓe dauke ka ko tare shi kai ko na tafiya ko ka buga mar sai faɗi eh. duka nawa ka masa a sa. gudumar guduma kuma sa guda biyu shi ma sai su sai ina kuma ya wanta na daga to sai wanne sai sauran na ka daya a wajen ka biyu iya na azali iya wanda na karba shi na azali ɗaya na wajen kabiru a ina ka karbe shi na ina ka ɗauke shi ya bani ne zai zuwa ba sai ka wuce da shi to sai na wajen fa shi kuma shi ma wancan ma haka karban shi ne ba duka bane ba ba dukan sa kaiwa eh. idan ka dauka wa kake kaiwa ya sayar maka ga wanda na wayan ne da wannan da na bugo da yelo da mada kowanne kana bugiya ko za ka kira su a waya sai su zo sai ka kawo musu nan su kan ma wani lokaci ma su suke bani kudi in tafi hmm. shi wannan din ya sha eh, kafin ma ka samu eh. yana ba da deposit koma ma ne nake bukata shi ne tura eh. ni kaman ba da kudi haka za su kira ni in zo in taho fa in ce hmm. musu ba da kudin mota sai su yi mun kudin mota sai su tura mun kudin mota sai su turo ni sai in tura hmm. shi wannan kenan da shi da yellow da eh. na kogo su ne suke tura mu kudin mota su uku ne hmm. eh. kai kuma fa ya ina kake eh, ne wanda ne ya sai na biyu na jiya wanda aka sai na biyu na jiya ba sa bani kawo gudu kace me ba sa ba ni kuɗi duka eh za su ba baka wani suna wannan sun ba ni mun shirya da su dubu tamanin hmm. sun ba ni dubu ashirin da farko dubu sha biyar da farko hmm. sai suka zo suka ba ni dubu talatin hmm. shi ne iya kuɗin da suka ba ni wannan kuma ya san na sata ne kake yake siya ya sani ya sani dukkan su anan ba wani da sani dama dai an ce rana dubu ga baki ɗayanta ta ɓarawo ce rana guda a cikin dubin ita ce ta mai kaya ma'ana ta waɗanda yake masata al'umma muna fatan kun kalli wannan bidiyo tun daga farkonsa har zuwa kan wannan gaba kun ji irin abun da waɗannan mutane ke aikatawa ko kuma a ce abin da yake aikatawa da kuma waɗanda ke saye dama dai an ce abin da ka shuka shi za ka girba duk yadda kai kasance kake aikata mugun abu kana jin daɗi kana ɗora mutane damuwa kana ji wasu a bala'i kana jin daɗi akwai ranar da kai za ka gakka a cikin wannan bala'i kamar wanda kake jefa mutane ko wanda ya fisa mafi yawanci ma mutum ya fi faɗawa irin wanda ya fi wanda yake jefa mutane gudun irin wannan rana ta cika dubu radda za a kama mai laifi ma'ana a kama ka kuru-kuru kowa ya ga kai kai azzalumi ne na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa ake jan hankalin mutane biye masan duniya da ƙaunar duniya ya sa ka zama mugu ka hana mutane su zauna lafiya ba zai taɓa haifar maka da ɗa mai ido ba sakamakon da yadda ga kana jin daɗi kana nasara kana farin ciki na ka hana mutane su zauna lafiya to kai ma lallai fa ba za ka zauna lafiya ba dole sai ka faɗa hannu wata rana an hukunta ka hukunci mafi muni abin takaici a kullum ana sanar da matasa cewa gina rayuwa a bisa mummunan yanayi ba zai taɓa haifar maka da ɗa mai ido ba sakamakon kai matashi ne mafi girman abin da ake so ka gina rayuwarka a kai bai wuci ka tashi ka nemi ilimi sannan kuma ka nemi sana'a mai ilimi baya aikata kalar waɗannan miyagun abubuwa sakamakon in kana da ilimi za ka rika aiki da wannan ilimi naka sannan kuma mafi girman abin da ke canza mutum tunani a halin da ake ciki yanzu kamar yadda masana ke faɗa bai wuci waɗannan shaye-shaye na zamani ba a ce ka riƙi ƙwaya ko ka riƙi wani mugun abin kana sha to dama da ka riƙi waɗannan abubuwan babu kalar abin da ba ka iya aikatawa shi sa a kullum a kowace rana ake jan hankalin matasa ka kiyaye kwaya ka tashi ka nemi sana'a ka nemi ilimi kada ya kasance a ce kayayyakin shaye-shaye kake nema ba waɗannan abubuwa ba sannan ka guji taɓa kayan mutane tashin hankali ƙarami ko babba ka guje sa ka aikata abin da za ka faɗa bala'i allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu al'umma ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsawo ba lallai ta takaita muku zami da shi a wannan lokaci kamar kuma yadda za ku ga a kullum muna kawo muku irin bidiyoyi na shigen irin yadda ake samun nasarar kama masu laifi ba komai yasa muke hakan ba sai dai mun san a dalilin kawo irin waɗannan bidiyoyi mutane da dama suna sauka daga bisa mummunan tafarki sukan dawo a bisa tafarkin da za a ci ribarsu ma'ana za a ji daɗin haihuwarsu ba ya kasance aida na sanin haihuwarsu ba don duk wanda ya kasance ya zaɓi cutar da mutane ya zaɓi ɗora mutane damuwa yana sa mutane baƙin ciki to wannan ba a ci riba haihuwarsa ba an ji takaicin haihuwarsa sannan kuma iyayensa sun yi nadama duba da yadda ya zama bala'i a cikin al'umma ƙarshe kuma tsirar da ya faɗa hannu ya zubar da mutuncinsa ya zubar da mutuncin iyayen nasa kaga kenan ka tsaya ka aikata alkhairi shi ya fi ka tsaya da mutuncinka iyayenka su tsaya da mutuncinsu ba wai ya kasance don an haife ka ba shikenan ka zubar ma kowa da mutuncinsa a dalilin son duniya duk wanda ya ce duniya yake ƙauna to yana tare da ganin ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarci wannan ita ce al'adar duniya ka neme ta iya neman da za ka yi lallai kaka cuci mutane